السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 26 ga watan shawwal ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da ɗaya ga watan Septemba shekara ta da uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bin al-qayyim al Allah madaukin sarki mai sa kaiya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin faslin da mala yake bayani akan man sarat ilayhi al-fatwa min at a bayan da manya-manyan sahabbai Allah maɗaukin sarki ya masa rasuwa kafin rasuwansu muka ji cewa al'amarin jagorancin fatawa a hannunsu yake to bayan rasuwansu fatawa na musulunci wajen suwa al'amarin ya koma shi ne ya fara zayyano mana manya-manyan masana daga cikin tabi'ai wa ƙalar zuhuri al'imamu zuhuri ya ce kuntu atlubul ilma min talatatin ya ce ya kasance yana zuwa neman ilimi a wajen malamai uku yanzu kun ga wannan bayanan da malamai malai yake gabatar mana na malamai a nan ana sa koyar da kai waye malaman kowace tabaka kaman dai al'imamu zuhuri malamin imamu malik ya ce ya kasance yana zuwa neman ilimi a wajen mutum uku ya kamata ka bincike suwa mutum ukun nan to shine sai ce sa'id ibn al-musayyib sa'id dan musayyib malami ne amma yau ka tambayi ina littafin da sa'id ya rubuta kuma babu kun ga ilimi ko shi fa baiwa baiwa ne akwai mutumin da Allah maɗaukin sarki ya ma baiwa malami ne kuma Allah ya kaddara zai samu fice da ɗaukaka a wannan harkan akwai malamin da Allah maɗaukin sarki bai rubuta mai fice ba in ya ce sai ya yi abin da wane yake ya samu ɗaukaka ko sai ya rasa duka yan sa'id ibn al musayi malami suka san shi amma mafi yawanci ɗaliban ilimi ba su ma san shi ba amma malamin malamai ne shi har ma darajar sha ilimi ya kai suna ce mashi akhirul mutaqaddimina ya zuwa ƙarshe amma ana shigar da shi cikin sahun farko ne kuna gane wannan da kyau ko yanzu ka kalli manyan malamai in ka tambaye ina nasu malaman sai ga Allah bai sa sun shahara ɗaliban yanzu malaman abubakar gumu sun shahara irin shaharan shi kuma ai san da yake a raye ya shahara akwai malaman shi a raye in suka ce sai sun shahara irin nashi ko in ba sai sa ba har addinin sai sun rasa kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu ka ɗauko malaman da suke tashi a yau a zamanin ka tambaye su waina malaman ku za su suna nan amma Allah maɗaukin sarki bai shahara su kamar yadda ya shahara ɗaliban ba wannan kuma sai ka ce zalika fadlullahi yu'tihi sha yasha wallahi falala ce ta Allah da yake ba wanda ya so mun gano wannan da kyau ko to sai ce wa kana afqahan nas sa'id ibn al-musayyib ya ɗarama duk malaman zamanin da yake raye fahimtar addini wa urwatu bin zubair sai kuma urwatu ɗan zubair wa kana baharan ya ce a'a ai wannan teku ne la tukaddiruhu dila'u wanda guga wajen jabe bai karar da shi teku ne na ilimi wanda duk mai guga ya ya zara zai ɗebi iyayen shi ya bari kuma kai ka kalli wannan siffanta malamin nashi da yi yanzu in duk garin nan sun zira gugansa a teku za su ƙarar da shi teku ne wajen ilimi ina littafin shi kuna fahimtar wannan da kyau ku wa kuntu la tasha'u an tajida inda ubaidillahi tariqatan min ilmin la tajiduha inda gairihi illa wajadta yace da zaka bi malamai kana neman wani bayani na ilimi ka kai ka komo baka samu ba an ka zo wajen ubaidallahi za ka samu wannan hanya ma'ana ilimin da ya gagaru malamai in ka zo wajen shi za ka samu abin arha waye bayanin waɗannan malaman malami ne ɗan uwansu malami ne ke cewa wane malami amma ba ɗalibi ne ke cewa wane malami ba in ɗalibi ya ce wani malami ne ya cutar da wancan malamin kama ce kai farfesa wane ne baka mukamin zama farfesa sai ce wallahi waɗance in sakandaren sai a ce ko dai farfesa mahaukaci ne ko kuma bai san ɗan sakandare ba kuna fahimtar wannan da ke ku malami ne yake kallon malami ya ce malami malami ne sai a yadda yanzu zuhur sanda da yake ɗalibin ya faɗi wancan magana ba wanda zai yarda shi amma da ya taka matakin malanta duniya ta yadda malami ne shi in ya ce wani malami ne to lalle wannan malami ne kuna fahimtar wannan da kyau ko? yanzu idan na sha buga misalin nan in ka gama digiri na ɗaya na biyu na uku ba ana rubuta project ko thesis ba wa ke duba wannan rubutun naka yan ajinku koko na ƙasa da kai koko malamanka a sama amma addini ne ake jiran wai ɗalibai ne da jahilan gari su suke asesin malamai su ce wannan malami ne addinin musulunci kada ake wannan iskancin ai wani ma masani ne ai wani ma malami ne sai kalle shi kai kana sama da shi ne ko kana ƙasa kana ƙasa ne ba ka iya faɗi ba za ka jira wanda yake sama ne ya faɗa kuna fahimtar wannan da kyau ko ƙarshen ta abubuwan da yake gaba ɗayansa shirme ne gaba ɗaya yanzu aka shirme ne Allah ya kiyaye mamaki ne ke sai a kalli wani ɗan tsako daga cikin 'yan tsakin gari sai a rika haɗa su da manyan malamai kuna fahimtar wannan da kyau ko har ma sai ga wani yana ganin ai shi kafaɗan shi ma ya kai yadda zai iya turmutsu-mutsu da manyan malamai mawaƙi a ƙasa wasu yake ce kai ku bar haɗa ni da yaro ci kun san yaro bai yi hazaƙata ba kuna fai a mawaƙa ma kenan ballantana a malamai kun irin waɗannan kutab al-mu'asirin Allah su suka ɓata hasken musulunci Allah su ne shi sa za mu zo gaba a cikin difa'un anis sunnan aka fara karatun ku to suna ne kawai ba za a kira ba amma sai ka ji kamar da wanda kake yabo ake yi isa ba a son mutum ya gaugawan bayyana Allah sai ya je karatu da yawa kuma shi karatu da yawa na sa mutum ta walu. in gaga mutum ya cika jiji da kai da Wala wallahi bai karatu ne? karatu natsuwa yake sawa da kuma taka tsantsan imam malik ya ce bai fara karantarwa ba sai da malamai saba'in daga cikin manyan malaman madina suka ce ya cancanta ya fara karantarwa kaga da shi ya karatun sai karatun ya sa mai natsuwa amma an kaga ɗan ba na iya ko Allah abin kaɗan ne an zo an ce mala abubakar gumi ɗahir bauchi na yawan alfahari da ilimi ya ce ku rabu da shi ya ce garuwa da take mt take hauragiya amma mai cike da amfani a cikinta shiru take kuma ka gwada ka samu garuwa ba komai a ciki ka bige shi ka ji ka bige wanda ya cika da manja ka ji muddin ya kasance akwai abin ko walla ba sai an ji ayi talla ba Allah ya sa mu dace wa qala al-a'mash al-imam al-a'mash yace al madinati arba'a malaman madina dai mutum hudu ne sa'id ibn al-musayyib wa qabisa wa abdul malik waɗannan su ne manyan malaman madina ku gane wannan da ke ku lokacin ba a zo ma maganin su maluku ba ba idan malamai irin wannan suna tashe ku Allah duk wanda ya nemi ya taso ya haƙura suna kau sai shi in ya gaugawa a cikinsu ko to zai wahala ya wahala har ya gaji haskensa sai tisa shi hasken shi yanzu da tauraro ya haƙura dare ya yi bai bayyana ba ai yana nan yana nan amma me yasa bai bayyana ba ɗazu kuna fahimtar wannan rana da ta haƙura dare ya yi ba ga wata da ta haƙura dare ba gashi ta bayyana ba amma wani lokaci ba ka ganin ta da rana me yasa ba ta aiki saboda akwai wani babba da ya fita in ta matsa cewa sai an ganta ku wallahi za ta wahala ko ba za a ganta ba za ta ta shirme ne shi ne nake gaya ma wani malami na ce babban abin da ke ɗaukaka al'umma ku, bin da ke ɗaukaka al'umma shi ne ɗa'a in ka ga mutum yana cikin matsala ka je ka bincika ba mai matsalan nan ba wallahi rashin ɗa'a ne kuna fahimtar wannan da kyau ko in ka karanta a cikin alkur'ani sai kaga annabawan sun magana sai su ce fattaqullaha wa atiyun sai ce ku ji tsoron Allah ku yi man ɗa'a. Ina fatan kun gano wannan da kyau. Fattakullaha wa atiyun Wannan shine maganar da kullum suke faɗi, amma ga mutum bai da ɗa'a ko, wallahi bai ta'amilatun nasi ba zai ta wahala kuma Allah ba zai kai ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to ne sai mala yake cewa qala abdurrahman bin zaid bin aslam abdurrahman ɗan zaid ɗan aslam ya yace lamma matal abadila yayin da abdullahi ɗan abbas ya rasu abdullahi dan zubair abdullahi dan amr dan as waɗannan su ake cewa al abadila sarar fiƙihun fi jami'il buldani ilal mawali to daga lokacin sai ilimi baki ɗaya sai ya koma hannun bayi su ne mawali kuna fahimtar wannan abin da ke faruwa kenan sai a waye gari waɗanda suke gani su ne asali ko sai su tsaya su karatun da ya kamata waɗanda ake ganin ba kowa ba ne a waje sai ya tsaya su yi ƙarshe al'amarin ilimin wajensu zai koma kuna gane wannan da kyau ku jama'a mun ga haka fa a makarantar mu fa a lokacin da muke zaune malamin mu ke karantar da mu mu duka rukunin 'yan unguwansu da suke nan sai suka raina abin da yake yi a bisa ka'idan hausawa da ke cewa ido wa ka wanda muke gani kullum suka ƙi amfana da abin waɗanda suke ƙetare ruwa sai suka ƙetaro suka je suka amfana yau tsakanin da Allah duk waɗanda ake danganta su da malam akwai ɗaya daga cikin wanda suke wancan wajen karatun gaba ɗaya da ɗaukakan da ya zo da shi sai ya zama abin ya tare ma mawali mu ba za mu ce mawali ba sai mu ce waɗanda suka zo daga awali kun gano wannan da kyau ku wannan shi ne fa al'amarin fa wallah abin da yake faruwa ko ina kenan kuma je da nisa in ba ku ba kuma sai ya faru da ku sanda ake gaya mutane magana ko sai su ki tsayawa su ji maganar ɗalibinka ne za ka zo kana gaya mashi ga abin da ya kamata don ka riga shi wajen sai wani wanda shi bai matin karu wajen ba sai ya kira shi yana ziga shi sai maganar magananka sai ɗauki maganin shi ana nan sai ka fahimci maƙiyanka suna amfani da shi suna madda'awanka zagon ƙasa kai kuma sai a nemi a mai da kai dolo wai ka haƙura sai an gama rusa ta don dai wai kar a ce wai ka juya masu wana baya jama'a muna fahimtar wannan jama'a duk mutumin da ya taɓa haɗa kai da maƙiyi domin fada da da'awa har abada bai halatta a bashi dama kan da'awan nan ba don ba da aminci da shi cin da har iya ja da ba bai fahimci cewa da'awa aikin Allah ba ne ya ɗauka harkar neman duniya ce wannan aka ba shi dama Allah kaɗai sun cin amana al'umma da addini da zai kuna gane wannan yasa sau dama nakan gaya mutane mu fa addini muke yi in sun fahimci addini muke za mu zauna lafiya da su in ba su fahimta ba ko za su yi ta shan wahalanmu don gaskiya ba za mu fasa abin da muke a kai ba kuma akalla ba a kasar ba mun gode ma Allah a cikin wannan gwagwarmayar muka taso kuma da izinin Allah a cikinta muke har yanzu kuma Allah ya sa mu kare a haka to haka muke so kowa ya fahimta Allah ya sa mu dace to sai ya ce fakana faqihu ahli makka sai zan babban malamin mutanen makka sunan shafa abin abiyar rabahin to ina 'yan makan sun shantake ga wasu abubuwa abin da ya cutar da su wai 'yan makka ba sa karatu ne jama'a suna yi amma me yasa ba su shahara ba sun yaudaru sun zama malamai ne suna ganin su 'yan gata ne sai suka koma suka ci gaba da karantarwa sai suka ban makarantunsu ana nan ba a kai ko'ina ba sai waɗannan da suka haƙura a makaranta kawai sai suka zo suka yi overshadowing ɗinsu sai suka sha makance suka rufe su kawai sai aka daina jin magana da ɗoriyan waɗancan sakin waɗannan wa abin da ke faruwa kenan za ku fara koyon karatu zai ga wasu daga ciki sai su ɗauka su fa sun kai martaban malanta sai su jini zuwa makaranta sai su buɗe yan islamiyyu suna kaza ana nan yara da mata za su ta mai karya cewa shi malami ne sai ya yadda waɗanda suka haƙura kuma suna zuwa suna zuwa ba su yadda ba har jama'a su yadda su malamai ne sai su shallake shi in ba Allah ya taimake shi ba maimakon ya komo ya karatu a wajensu sai koma hasada sai ya ƙarasa rushewa duka dalilin da sa ka rubuta littafin da na ganka kana karanta shi je kenan akan al-ulama'ul hussad ko malamai mahassada mahassadan malamai Allah ya kiyaye wa faqihu halin yaman babban malamin mutanen ƙasan yaman sunan shi tawus wa faqihu ahlil yamama babban malamin yamama yahya ibn abi kathir yahya ibn abi kathir wa faqihu ahli al-kufa babban malamin mutanen kufa ibrahimun nakhai wa faqihu ahli al-basra al-hasan al-basri wa faqihu ahli sham makahul babban malamin su kenan al-imamu makahul wa faqihu ahli khurasan babban malamin khurasan khurasan gari ne yanzu a iran amma ya yi khurasan ake ce mashi shi ne a al-khurasani illal madina to madina kaɗai ta rage fa'innan Allah hassaha bi ƙorashiyin ita kaɗai ne Allah maɗaukin sarki ya batta da baƙure shi amma duk sauran malaman duniya sai zama mawali suka jagorance su ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ya sa fa in an zauna sai ce ma ɗalibai ku dagi ku daina yadda ana ziga ku ana ce muku malamai daga ran da kai da kai malami ne ko daga ranar girman kai zai fara hawanka da ujubu da raini sai a waye gari abin da baka sani ba ka kasa zuwa a koya ma amma da karen da kai da kai ɗalibi ne ko sai duk ƙasan sun yi da kai malami ne kai ko ba kai da kai malami ba ne sai ka mutu cikin sutura kuna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace saboda kun ga girman kai ko mugun abu ne fa da ridai shi girman kai shi mayafin Allah ne kana sa ma kanka kuma sai wulakanta ka wanda bai kai ya taka kai nuna maka kai ba kafa isa ba Allah sai kai maka wannan ƙurewa mai za ka yawo da shi kana faɗi a gari ƙarya ne ita kuma ƙarya ba ta kaiwa ko'ina Allah sai ka neme ta ka rasa ta kuna fahimtar wannan yanzu da gano aka yi unguwan nan a ta yawo da ƙarere iri-iri a kan ne ba yi ba don Allah na ƙarerin suke tun ana yadda yanzu an komo me ba yadda wani ma in ya faɗa magana in an yadda sati biyu sati uku sai kuma gano ashe wani ƙarya yi mana daga ran da ka bari an gano ƙarya kai ko daga ranar ka shiga matsala shi sa mutane ku bari kuma ɗaliban ilimi ku cire mu kanku girman kai ka riga cewa wai dan me zaka zo ka zauna tare da ɗalibanka a makaranta ana koya maka karatu tare a'a da ka su gano da girman kai kai da ba za ka zo ba kai fa muna haɗuwa da kai da mu malamanka a wajen albani ana koya mana karatu tare me yasa ba mu ce kai tashi kafar wajen ana koya manya karatu ba amma kai ka ce ba ka zauna tare da yaro ba kuma su sun sai na umar sun zauna tare da wa. da yaransu ‘ya'yansu da jikokinsu wannan tawalu'un da suka nuna Allah sai ya ɗaga su kai kuma girman kan da ka sa wa kanka gashi nan kana bi gida gida kana neman magoya baya ya daga cikin bala'in da ke jefa mutum cikin musifa ko Shi ne kokarin kai ka daina zuwa zo kaza daukan karatu daga ran da ce ma dalibi haka ko daga ranar ka kashe kanka yana nan kokari yake yi in ya kwana bibiye zuwa ya binciki mai ake a can daga ran da ya fahimci yancin ɗinnan ɗin nan sun shallake shi ko daga ranar ka haɗu da matsala ka koya mai yi maka tawaye tun kafin aje ko ina kai da kanka shi sa mu cewa muka yi kowa ya je ɗanɗana inda ake yi sai ya haɗa tsakanin abin da muke da wannan kuma ba za ka ga mutum ya buɗe makaranta shekaran jiya ka ce za ka kwatanta shi da wanda ya shekarar ishirin da buɗewa ba yanzu ba an buɗe jami'a a dutsen ma ba yanzu ɗalibin da ke dutsen ma ya isa ya zo ma AB wani abin nan a dai jira a ga za ta yi karkon yin misali amma dai jami'a ce ita ma amma bai ba kamar abu ba ne <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko misali mutum ne ya ɗan samu 'yan kuɗin shi ya je ya karanta medicine sai zai kama hayan wani ɗaki a matsayin asibiti da yake duba mutane duk a ga mace mai dakta dakta dakta amma daktan irin na shika ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace Malam sai ya ce fa kana faqihu ahal madina Sa'id ibn al-Musayyib ghayra mudafa'in Sa'id ibn al-Musayyib ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata rana za mu zo mai tarihin Sa'idu ba ku san shi ba amma ikon Allah ji da Allah ya tashi aiki sai su Bukhari suka taso a bayan shi can nesa sai suka shahara cikin malamai da jahilai shi kuma cikin malamai kawai ya shahara sai malamin da ya koshi da ilimi ne yake gano ilimin sa'idu ɗalibin ilimin ga ce mai sa'idu sai ce wannan da na gani a cikin ƙawa'idi ya ɗauka iyakan katin ƙawa'idi ne baka ka sunan sa'idu har ka gama katin fiƙin malikiya وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال مررت بعبد الله بن عمر سعيد بن المسيب يجي يا وجه عبد الله بن عمر فسلمت عليه ومضيت سيني مي سلما سيني وجه قال فالتفت إلى أصحابه sai abla ɗan umar ya kalli waɗanda suke tare da shi faƙalu suka ce lau ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama haza la sarrahu wannan da ya ga annabi da ya ji daɗin shi fara fa'a ya daihi jiddan wa ashara biyadihi ila sama mun gano wannan da kyau ku sai ya ɗaga hannun shi sama haka me yayi me ma'ana wannan abdullahi ɗan umar yana tare da mutane kamar ka ce a majalis shi sahabi ne ko malami ne sai sa'id ya zo yi masa sallama ya wuce mun gano wannan da kyau ko ɗaya daga cikin maganar kenan ɗaya maganan kuwa abdullahi ɗan umar ne ya zo ya tarar da sassa'idu suna tare da jama'a sai masa sallama sai ya wuce sai abdullahi ɗan umar ya ce da wancan mutumin ya ga annabi hmm. da al'amarin ya wuce haka irin wannan ilimin da yake da shi a ce kuma sahabi ne to shi ne sai ɗaga hannu ya gode ma Allah malamai da suka ga annabi irin waɗannan 'ya'yan malamai suna yaban shi to godiya ga Allah kawai ya rage mashi kaga malamai ne suka kuma ya yadda maganar diyan da ka juya ta za ta ɗauka wa kana sa'id bin al musayyibi sihir abi huraira sai ɗan musayyibi sirikin abu huraira ne mun karanta aiko ya ‘yar abu huraira zawwajahu abu huraira ibnatahu abu huraira ya auren mai da ya wa kana izara ahu qala ya kasance duk sanda ya shi sai ya ce as'alullaha an yajma'a baini wa bainaka fi suqil janna Allah ya haɗa ni da kai a kasuwan aljanna walihaza anhu min riwaya wannan ya sa ya yawaita karatu a wajen shi shi ya sa yake ɓoye sunan sarkin shi abu hurera kuma ɗalibin shi ne shi ya sa siyuti yake cewa illa marasila sa'id la salis sanad ba'da isfuttishat ba a karɓan mursalin hadisin kowa sai na sa'idu shi ma abin da ya sa ake ansa an bincika ne da aka ga cewa Lallai ilalla ba sunan kowa yake ɓoyewa ba sai dai abu horera ne sai aka karba me yasa ba karban mursalin tabi'i saboda tabi'ai na yin karatu a wajen ƴan uwansa tabi'ai da an tabbatar sunan sahabi suka ɓoye za a karba Allah ya sa mu dace na'am din na san wannan mun gano wannan da kyau ko kana kallon wasalin ne kawai Allah ya sa mu dace domin abin da kai kake son ka ce mana sanda ya wuce sai abdullahi umar ya ce da annabi ya ga wannan da annabi ya yi farin ciki da shi to shi ne sai ya daga hannu sai yi godiya kafin ce wannan da kyau ko kenan darajin shi tana sama da ta annabi kenan har annabi zai farin ciki da shi ka wannan ku. da shi ya ga annabi da ya ƙara farin ciki faslun fukaha'ul madinatil munawwara manyan malamai na garin madina وكان المفتون muftuna من madinati من tabi'in manyan tabi'ai da suka zauna zaman fatawa ibn urwat bin zubair alƙasim bin muhammad walharija bin zaidin wa ababakar bin abdurrahman bin alharis bin hishamin wa suleiman bin yasarin wa ubaidillahi bin abdullahi bin utbat bin mas'udin wa ha'ulai humul fuqaha waɗannan su ne fuqaha'ul madina wa qad nazamahum mulka'ilu faqala wani ya haɗe su a cikin waƙi in za ka tambaye ka sai ka ce ibn musayyib urwatu ɗan zubairu qasimu ɗan muhammad kharija dan zaid abi bakar bin abdurrahman bin haris bin hishamin sulaiman bin yasarin ubaidillahi bin abdullahi bin utubutu bin mas'udu sun kai nawa bakwai dama manyan malaman madina da maluku ya kato a jin suno ne su bakwai ne fuka ha'ul madina ta saba'a su waɗannan yasa an ce suna yana sai ka ɗauko ka ce gasa su a littafinka iza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharija fa qul hum ubaydullah urwatu kasimu sa'idun abi bakarin sulaiman kharija Allah madaukin sarki ya sa mu dace nan za mu saurara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum